kamar da a ga wannan shayin allo an ce yau da maraicen ga yan hikina ta sun ɗauki kontrol ɗin eh, wani waje cikin burkina ɗin nan eh, cikin rezon ɗin kumbango eh, da leta da kungosi suna can suna ba da huta ya ce wai cikin takardu an ka kulle su <laughs> kai da allah ba kai da ba kai karatu ba cikin wani takardu na an kulle muna na ka sani cikin karatu cikin karatun da kaka ciya cikin takardu na an ga kulle ku ba kai makaranta ba ga wa'an daga karantar da ilimi na duniya duk wanda ga zuwa university eh ya karanta suwa babu inda bai iya ta ya duniya a shi karanta suwa to su waɗanda suna sun ka buɗe ma Nijar idanuwa 'yan tarayyar su ne adda ido to kai ba kai makaranta ba iyakarka dai an koya maka nashi da kuma yan an ka yo kusa gare ka kalabe in kai ji tsoro kai kai ka ɗebe kakin ma kai ta gudu kawai shi kenan shi wannan na an ka koya ma in ba shi ba to na me an ka koya ma eh in ka shi an nasa an goji ka kwanta an goji tu mi ka sani bale ka ce ka shiga cikin takardu eh ka walwale wani abu in ba rashin kunya to amma akwai mahita eh, akwai mahita tun da ba benin ɗaya ce eh, a ƙasa ba ana yi yanki tiyon da nan benin da nan eh, doso sai a shingina ai mali ko ko a ɗauka ai burkina a shingina ai togo dan togo ta buɗe ta ta kowa malam a shingina ai can <laughs> eh to kuma tunda sun rere da buɗe faranciyar ɗin nigeria akwai wannan hanya ana iya yankiya da nan eh, da na me ake cewa ɗin sai a ta sokoto eh a shingina shinkiɗa malam sai bakin ruwa can najeriya su ta musu fonaye <laughs> yan najeriya <laughs> su ɗiba shekara guda yan nan su wari su ɗiba shekara guda da yan najeriya suna iya haka nan ko su dace tsakan ƙasar su su ta burbula wadda sun ga dama su ta ɗiba to nan akwai matsala don dai an yi an amso an yi kamun kuɗi <laughs> eh an yi jingina. to su shinuwa kaga za a yi da shinuwa ana maida musu kudaden su na koko ana buɗe ga faranciyar teres eh an buɗe waccan uh, faranciyar eh, maritim amma faranciyar teres ita ce an kake buɗewa wai <laughs> yan Nijar eh waɗannan mutane ai akwai su da kaya aiki wanda suna yin shinkiɗa mafon cikin ɗan lokaci kaɗan su ƙetare ruwa eh kamar wani ji wani malami ya gai ai akwai su da da motoci wa'anda ke shiga cikin ruwa kawai shar shar akwai wa'anda ke shiga cikin ruwa ruwa ba su musu komi ɗaya sai su shiga cikin ruwa su wuce eh kuma ana ana sako mutane ta farashit faransa mina na ba su iya yi <laughs> ko ruwan ma ba su iya dace su cikin yan lokacin yan da ruwan ruwan isa filamin nijar din nan wallahi cikin yan lokaci kaɗan suna iya dace su su kiɗa hanya nan da nan cikin yan mintutuka masu wuce wannan duk ba shirme na ba dai ana kyale su mu kasa mu addu'a mu kasa mu addu'a mu mu kaddara point ba mu da wani abin da za mu ciya Allah umar sarkin sarauta ya kama ƙasar mu zaman lahiya mutanen mu da an rike Allah umar sarkin sarauta sa a suke su amma wata dudde ba Allah da annabi mutanen sai da ta wata ba da wani zage zage kuma ko wani bokan na zage zage wani kaji zage zage da aiko cikin gurdu Allah a bari a tsaida wannan duk abubuwan a tsaida ba mu rarrafar ba tarayya ba kenan mu tsaye da wannan duk abubuwan da duk wanda ya ce mana kaza kaza ka wanda zai zai kwashi muku wata explanation a tsaye da wannan abubuwa duka shine important gare mu inda mun matsa muna so inda partin mu muna so partin muna so mayan mu to mu tsaye da wannan abubuwa mu saurare su in lokaci ya kai suna zace mana gabar zamu mu yi kaji ni ta magana nan za ku ji a ƙasar mu wasu lauyoyi sun rubuta wasiƙa da cewar bai cancanta ba a hidda ma wato bazum riga kariya alƙalai wanda za su yi wannan sauga su daina su ja da baya kuma ana watan za su yi adalci wajen ƙin wato ba da goyon baya a hidda ma cigaban ƙasa Muhammad Bazum wato riga kariya. a lokacin da nan da kwana goma ake son a masa shari'a ta da masa daga kariyar wato ta ne yunkurin gurfanar da shi a gaban kotu da zargin shi da can amana kasa yanzu aka lauyin an ce su rubuta wannan wasiƙa ce kuma suna fatan wato za a saurari kiransu kamar da muga ƙasashe inda constitution ke aiki inda democracy ke aiki kamar senegal da maki sale ta zarce wato babban kotu wato ta shawara ta ƙasa ta ki amincewa j'ai toujours fait pardon, part de mon engagement à lutter contre la corruption et l'impunité. A yaushe ina bayyana kudirina na yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma rashin hukunta masu laifi. Ina son in yi ishara ga waɗanda suke da shakku kan sahihancin kudirina kan wannan al'amari. Saboda ta tabbata cewa gidajen yarin Nijar na makare da mayya-mayyan jami'an gwamnati waɗanda aka gargame saboda sun yi hana da dukiyar al'umma ko kuma aikata laifin cin hanci da rashawa abu ne da ba a taɓa yi ba a ƙarƙashin kowace gwamnati tun bayan da muka sami 'yancin kai a shekara 1960 la halsiya vient de boucler de nombreux dossiers d'enquête qu'elle a transmis au procureur de la République. Hukumar kula da yaƙi da cin hanci da rashawa da almubazzananci da dukiyar al'umma halsiya ta gama kammala bincike akan batutuwa da yawa waɗanda ta aika wa mai gabatar da ƙara na jama'a Procureur de la République, wanda ni kuma tuni na ba da umarnin cewa mashara'anta ta bi diddigin batun da himma cikin gaggawa a cewar shugaban ƙasa shugaban jamhuriyar Muhammad Bazum a ranar 13 ga watan Janairun shekara ta 2023 lokacin da yake amsa gaisuwar barka da sabuwar shekara ta 2023 a gaban firaminista da shugaban majalisar dokoki da shugabannin jami'an tsaro da dai sauransu. Ceux qui sont sourds qui consiste à demander de proscrire certaines pratiques dans notre administration en seront pour leurs frais. wace riba a in sun kawaki eh kun mu sai mu yi wai adalci muke yi adalci ina wanda magana baka shi mutum magana ta hito da bakin mutum ba kana dan kaji wani dan son rai ne ku ya zaka ya hudu magana ko gaskiya na aibari aka hatta hito da bakin mutum ko to in ba haka na bugu gobe Allah kamar rai muna rai lahiya radda Allah ya kaddari wa galamari ya ƙari an ka hito su waɗannan bayan Allah sun kai sun kai mutane magana to ku waɗanda ka ga magana ku ce kaka kuma abu na wanda zan sai tabbatuwa komi da kai zuwa sai sun zaka su yi magana to su waɗanda ka bacin su koko suna bambanta mamar Isu da mamar Bazum su ce ni ni za a ce musu hmm? Misa ɗan adawa ko ɗaya babu wanda an ka kama. Misa dan adawa babu wanda anka kama wanda duka adawa da Muhammadu Bazum da tarayya babu wanda anka kama misa haka nan tarayya na kawai an kama